Shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashen Hausa na murya Amurka a birnin Washington DC akan mitocin da suka hada da 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Nijar ta VOA Africa kan mita 200.5 zangon FM sai kuma wasu tashoshin suma na FM a Nijar da suka hada da Sarauniya, Niya FM da kuma Radio Amfani. Sai Alfa Radio a can kuma su ta kasar Ghana. Haka kuma za a iya jin mu kai tsaye ta shafin mu na intanet wato voahausa.com masu gabatarwa. Safina ta sada dangi. Sai kuma ni Usman Ahmad Kabara. Masu sauraro kasancewar duk ranar Alhamis muna magana ne game da harkar lafiya. Yau 21 ga watan Disamba shekarar 2017 za mu yi magana ne akan lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekara takwas. Child development ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro tun yana cikima. har shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara takwas ɗin amma musamman ana ba da muhimmanci akan kwana dubu na farko wanda ya faro daga lokacin da uwa ta ɗauki ciki mm. har zuwa ƙarshen shekara biyu kafin a kai da sauran shekaru mm. lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai iya shafan yaro tun a lokacin da iya shafan har girman shi da yadda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi. To wannan kaɗan daga cikin tattaunawar da za mu ji kenan da likita Fatima Abdullahi daga asibitin koyarwa na Jami'ar Ahmadu Bello da ke Zaria a Najeriya. Sai kuma sakonnin da kuka aiko mana na amsoshin tambayar da muka muku a shafinmu na Facebook, Twitter da Instagram. tsaye bari mu je ga amsoshinku na tambayar da muka muku a shafin Facebook da Twitter da Instagram cewa me kuka sani game da lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekaru takwas? To sakon farko ya fito ne daga Rabi'u Nuhu na Bukka ya ce asalamu alaikum yau da gobe. Shirin matasa tabbas akwai babban kalubale ga kananan yara daga shekara ɗaya zuwa takwas inda suke fuskantar matsalolin rashin lafiya irin su polio kyanda wajen fitowar haƙora da makamantansu don haka ake gaggauta yi musu rigakafi a farkon shekarar farko ku tashi lafiya. To sai Abubakar Kawu Girgirar da Abdulrahman Aliyu Balkore suka ce shakka babu mun san wani abu daga cikin lafiyar yara daga haihuwa zuwa su yi wayo kamar yadda muke ji likitoci na faɗa su ne kula da eh, lafiyar yara a tsakanin nan na da matukar a tsakanin nan mm. matukar muhimmanci matukar ba su samu kulawar lafiya ba a waɗannan lokacin shine zaka ga yaro har ya manyanta yana fama da jinya da rashin ƙoshin lafiya ina fatan iyaye za mu tashi tsaye ku tashi lafiya yau da gobe ikon Allah. To mun gode kwarai kwarai. Mm. Sai Hauwa matar Shehu Sabo. ta ce yau da gobe ni abin da na sani game da lafiyar yara daga haihuwarsu zuwa shekaru takwas shine shayar da su mama daga haihuwarsu har zuwa lokacin yaye su eh, daga maman ne hakan yakan iya ƙara musu su yaran kinan lafiya da kuzari a gangar jikinsu. Mm. sai sama'ila sifati sankalawa ya ce yau da gobe ikon allah hakikanin gaskiya daga haihuwar yaro zuwa wannan lokacin da kuka ambata hakika yaro na bukatar kulawa ta musamman a wajen iyayen shi kama eh, daga kula da lafiyar shi da ma tabbatar da bashi nono zalla a cikin waɗannan watannin shidda na wannan lokaci da kuka ambata ku tashi lafiya to mun gode sai kuma ah, adamu aliyu ko mm. gulde ko gulda ne ko mene to eh. Allah na faɗa daidai mm. yace yau da gobe ni dai ba ni da masaniya sosai amma abin da na sani shine da farko yana da kyau uwa ta kasance mai ziyarar gidan likita <laughs> asibitin likita mm. <laughs> domin kulawa da lafiyar ɗanta da kuma baiwa yaro isasshen nono domin ya girma cikin walwala yadda ya dace. Mm. Sai Abdullahi Laki Funtuwa ya ce hakika lafiyar yara tana da matukar muhimmanci ga iyaye iyaye su sani yara suna nuna suna da lafiya ta wajen wasanni da walwala a lokacin da suke lafiya da lafiya eh. sannan suna cin abinci yadda ya kamata amma da zaran babu lafiya sai kaga ba su da kuzari da walwala a jikinsu sannan ba sa cin abinci yadda ya kamata to sai kuma prince tasi ibn abdullah a sakonsu na haɗin gwiwa da yahaya damno azare da jidda azare suka ce hakika ita lafiyar yara ana kiyaye ta ne wajen kula da su idan lokacin sanyi ya yi a saka musu makamakan rigunan sanyi <laughs> don kar sanyi ya shiga mm. kashinsu su tashi da ciwon sanyi kuma idan gumi ya zo wato lokacin zafi kenan a mm. kula da saka wa yara a cikin gida a sa yara a cikin gidan sauro don gujewa kamuwa da cutar malaria saboda lokacin kin san sauro ke mm, yaduwa mm. idan an yi haka insha Allahu yara za su tashi cikin koshin lafiya eh sai Jamila Ado Salati goma ga Annabi Rijau ta ce yau da gobe yau kun so so mini inda ke mini kaikayi domin gaskiyar lamari wasu iyaye suna ma su rikon sakanyar kashi eh. hakan yasa mafi yawan yara ke tashi babu cikakkiyar tarbiyya ni dai haihuwa ta takwas kuma duk Allah ya raya mini su kuma gaskiya hmm. ina kula da lafiyar su sannan ina ba su tarbiyya gwargwadon iyawata saboda haka ina kira ga 'yan uwana mata da cewa ya kamata mu dinga kula da tarbiyyar 'ya'yan mu da kuma kula da lafiyar su tun suna ƙanana domin ice tun yana ɗanye ake tankwasa shi ba sai ya bushe ba haka <laughs> to mun gode a ci gaba da aiko mana da sakonni To yanzu baya ga sakonnin bari mu je ga yadda labarin lafiyar yaran take ko kuma yadda abin yake daga haihuwarsu zuwa shekaru takwas na farkon rayuwarsu wadda muka tattauna da wata kwararriyar likita daga asibitin kura na malam na ah, jami'ar Amadu Bello da ke Zaria. Mm. Bismillah. To, salamu alaikum rahmatullah. Wa alaikum wa wa To, da wa muke magana a cikin shirin yau da gobe shirin matasa. Um, kuna magana da Dr. Fatima Abdullahi sashen yara mm. asibitin koyarwa ta jami'ar Amadu Bello da ke mm-hmm. Zaria. Yawa to madalla. To dama magana yaran ce muke shi sa muka ce to bari mu nemo irin ku mana bayani. Ah, muna magana akan abin da Bature yake cewa early child development irin yara daga matakin haihuwa har zuwa irin shekara takwas na matakin farko na girmansu abinda ya shafi lafiyar kwakwalwarsu lafiyar jikinsu abubuwa ne duk da ya haɗa na san ku likitoci kun fi mu ma sanin me ya kamata ku faɗa mana akai shin menene wannan child development din ne child development hmm. ya kunshi duk wani abin da zai inganta rayuwar yaro hmm. tun yana ciki ma hmm. har eh, shekarun farko na haihuwa har zuwa kamar shekara takwas ɗin amma musamman ana ba da muhimmanci akan kwana dubu na farko wanda ya faro daga lokacin da uwa ta ɗauki ciki mm. har zuwa ƙarshen shekara biyu kafin a kai da sauran shekaru mm. lokaci ne mai muhimmanci kwarai na abin da zai iya shafan yaro tun a lokacin zai iya shafan har girman shi da yadda zai samu ci gaba da inganci na rayuwar shi. Mm. So akan mukan karfafa cewa lafiyar uwa ta kanta yana da muhimmanci so uwa ta samu kulawa muhimmancin ta samu zuwa asibiti asibiti kula da ake mara mata lokacin da suke goyon ciki mm. saboda lafiyar uwa yana da muhimmanci ga lafiyan yaro saboda ita take renon shi a ciki a lokacin da yake fara girma lokacin da halittar shi take cika take cika da sauran girman da yake samu har ma kafin ya haihu mm. wannan ma yana da muhimmanci kwarai don samun na a wani lokacin ma zai iya shafan yaro din mm. so abu na farko da muka so mu karfafa shine uwa ta samu kulawa na goyon ciki wanda ake ce makama antenatal care ko wanda ake sani cewa da awon ciki eh. da mata suke zuwa eh, eh awon yana da muhimmanci kwarai saboda zai inganta lafiyanta za a duba ta duk wani abin da zai iya kawo tangarɗa ma cikin da yaron wani ana iya gane shi in ta je mm. awo tun da wuri mm. yawwa so yana da muhimmanci uwa ta je awo na mm. ciki sannan kuma a wurin awon ana karfafawa ana musu bayanai akan yadda za su kare lafiyarsu su ma mm. abinci mai kyau da sauran abubuwa na kulawa saboda kun san yaron nan komai daga wurin uwa yake samu kafin a mm. haife shi kuma ana son kuma yana da muhimmanci kuma duk wani cututtuka da uwa take yi akwai cututtukan da za su iya shafan yaro tun yana ciki din to kaga shi ma muhimmancin idan ta gabatar da lafiya ta je asibiti a duba ta a gane kome don a magance shi a ɗauki matakai da za su kare ta daga ɗaukuwa da lalurorin da take ɗauke da su akan samu eh. cututtuka akan eh. kuma samu wasu yanayi mm. kamar a ce rashin lafiya irin kamar hawan jini ga mm-hmm. mace mai ciki mm-hmm. ciwon siga a mace mm-hmm. mai ciki mm. da sauransu duk suna iya kawo illa ga yaro tun kafin ma a haife shi kuma zai shafi mm. tun kafin a haife shi mm. wa'annan ciwukan suna iya kawo illa ga girman shi a cikin ciki mm. sannan kuma hakan aka zo wurin haihuwa yana iya samun matsala saboda wa'annan ciwuka mm-hmm. da za su shafi girman shi sosai wasu cututtukan kuma yaro zai iya ɗauka ne wanda mm. ma cututtuka ne kwan cuta ne za a iya ɗauka daga uwa in tana ɗauke da shi in da mm. yana tana dauke da ciki yaron zai iya dauka a ciki kamar su ciwon anta da ake ce ma hepatitis mm. su ciwon sida mm. duk idan uwa tana dauke da shi za iya samu har tarin fuka kamar tb idan wanda ya tsanani ne uwa tana da shi tana da ciki ana iya haifan yaro tun a ciki ya kamu da wannan cutar da kuma sauran cututtuka da wasu suka ce munan eh. irin su na zuwa awo abin da ke ce ma tunzere kamar syphilis eh, yau wato zuwa eh. awo yana ba da dama mhm. akan yi binciken mata a gwada su da wayannan cutukan wanda idan har suna da shi mm. akwai matakan da ake bi da zai kare yaro nan kaga kamar an fara bashi garkuwa ne na kafa rayuwar shi da mm. lafiya eh. yawa yawa to dama yana ɗaya yawa na gaba eh, ci gaba eh ok sannan kuma zuwa wurin haihuwar kanshi mhm. haihuwa wata abu ce tana da nata haɗurran bota ga uwa da kuma abin da za ta haifa mm. so za ka ga akwai yanayi da akan samu mm. wanda uwa ta sha wahala wurin na'ura ta ga labaita ɗa yana iya faɗowa bai yi kuka ba mm. wanda a wurin mu sai ka ga a ce a'a ya gaji ne ko wani abu to wannan ma idan aka samu tsawon lokaci bata mm. samu taimakon gaggawa ba ga wanda ya taimake ta wurin karban haihuwan yana kawo illa babba ga kwalwan yaro da kuma sauran ci gaban girman shi da rayuwar da zata da zai kasance a ciki ana ta kukan cewa yawanci yaran idan suka zo daga girman su kamar yadda mm. kika ce zai iya wannan abubuwan da suka kwaso tun daga ciki misali in ba a kula ba ya fito waje Shin yana da nasaba da misali eh. in suka fara girma da ake ta kukan cewa yara ƙanana a Afirka musamman 'yan shekara daga haihuwa zuwa biyar shida sun cika mutuwa? Yana da nasaba da wannan? Kwarai yana da nasaba. Mhm. Idan yanzu ka ɗauki abubuwan da ke kawo rashin mutuwan yara. idan ka ɗauki yadda suke mutuwa wanda 'yan ƙasa da shekara biyar ne mm. kusan kashi arba'in ɗinsu suna mutuwa a watansu na farko na rayuwarsu kafin su shekara mm. biyar ba mm. kashi arba'in ɗinsu sukan mutu a watan farko kuma idan ka zo ka sake ɗaukan wa'annan yaran da suke rasuwa a kwana wata na farko na rayuwarsu eh, kusan kashi hamsin suna rasuwa ne a ranar da aka haife su zuwa ƙarshen sati na farko na rayuwarsu kuma abubuwan da ke kawo rashin su ɗin abubuwa ne wanda ana iya kare su yawa abu na farko ɗin shine mu mukan kira shi a turance mu ce mishi asphyxia wato an haifi yaro ya mm. fito bai fara kuka ba bai fara numfashi da kanshi ba mm. abu na biyu akan haifi yara wanda watannin cikin su basu kai na haihuwa ba wanda ake ce musu bakwaini mm. abu na uku akwai abin da ake ce ma yara sun ɗibo ƙwayoyin cuta daga wurin uwayensu ko ta lokacin haihuwa ko ta wani cututtuka yauwa mm. sannan akwai na hudu abinda mukan ce a shawarce akan ce mai shawara abin muna ce mai jaundice a jarirai eh. oh wanda ba ke a shawara abubuwa ne shawara kwarai mm. to idan ka ɗauki abin da ke kashe yaran mu a Najeriya mm. da Afirka gaba ɗaya. yana zagaye da wayannan abubuwan da na kirga maka guda hudu mm. sai kuma yan kaɗan ɗin da ba a rasa ba su nau'in cututtukan mm. da za a samu amma wayannan kuma duk wayannan abubuwan abubuwa ne wanda ana iya kare su mm, ya ake kare su kaga ana iya kare yawa kaga yanzu kamar mukan ce duk sanda mace za ta haihu ta samu mutumin da ya kware wurin ba da taimakon gaggawa ma jariri don ya fara wannan kukan idan an haife shi. To in bai ba akwai matsala kenan. Wannan kuka idan bai ba akwai matsala za a iya samun kasa da minti goma zai iya kawo ma kwakwalwan yaro lahani wanda za ta shafe shi har iya rayuwan shi hmm? shine za ka ga yaro a ce maka nan gaba yaro ya kai wata shida wuyan shi bai tsaya ba yaro ya shekara bai iya zama yana da lalan miyau a baki hmm. to kaga shi ya zama rayuwar shi ba ta da wani wahala kawai ya zo ya ta yi hmm. komin shi a wahala zai yi shi ba zai girma ba yadda sauran yara ke yi to abu ne wanda kuma in ba a samu wannan taimakon ba a lokacin haihuwa din aka samu lokaci mai tsawo yaro bai fara numfashi da kashi ba ko bai kuka ba din yana iya mm. haifar da wannan matsalan kaga kuma mm. kariyar shi kawai a lokacin haihuwan ne yake bukatar wannan taimakon na gaggawa mm. haka kwayoyin cuta da yara akan haifo su da shi shi ma in ba a ɗauka da wuri wata kaga yaro zai fara zazzabi wani kaga ya dan fara fisge fisge yana suma Mm. daga nan shi ma zai shafi kwakwalwan shi haka wanda suke yin wannan jaundice din shi ma idan ya kai wani matsayi ba a kawo mataki ba a kawo bai samu taimakon gaggawa ba mm. yana iya bata kwakwalwan yaro wanda shi ma har iya rayuwar shi haka zai rayu mm. to abubuwa ne wanda ko duk idan har mace tana zuwa awo tana jin shawarwarin da ake bata kuma tana haihuwa asibiti kaga za a taimaka mata kuma idan har ta ga matsala na gaggawa za ta dawo inda ya kamata mm. kafin abin ya saka ya illa kwakwalwan yaro din nan eh. bari ta mm-hmm. da wani abu kaɗan mm-hmm. kaga mun yi maganar lafiyar uwa haihuwa mm-hmm. ko abu kuma akwai wasu abubuwa da yaro duk yaro yake bukata wanda su ma suna da muhimmanci kwarai a rafiyar shi da rayuwar shi na ɗaya shine abincin da za a ba yaro muna karfafa cewa duk da aka haife shi wata shida da farko na rayuwar shi bai bukatan komai sai nonon uwa mm. nonon uwa yana da muhimmanci sosai mm. yana da amfani yana ba yaro eh, ya kunshi abin sa yaro ya girma lafiya lau mm. yana gina garkuwan jikin yaro yana kare shi daga cututtuka yana kuma ƙara sa eh, dankon ƙauna da kuma inganta kamar development din nashi tare da uwa shi ta hanyar shayar da nono kwarai kuwa yawa to muna mukan karfa muna karfafa cewa a mm. shayar da kowane yaro nonon uwan shi daga haihuwa har wata shida eh wannan shayarwa zalla da ake magana din nan yawa zalla muna ce mai exclusive breastfeeding eh ba komai sai ruwan nono wannan ya kunshi duk abin da yaro yake bukata ya kunshi duk abin da yake bukata da zai taimaka mishi har ruwan sha mm. in ka aje nono kashi 85 mm. din shi ruwa ne zaka ga ruwan yayo sama ma so muna karfafa kowane yaro a shayar da shi nonon uwa wata shida na farko sannan muna cewa a ci gaba da shayarwa har shekara biyu amma daga wata shida yana buƙatar a fara ƙara mishi wasu abubuwan da za su taimaka ma girman shi. Mm. wannan kuma yakan bambanta daga kowane al'adu mm. kowa yana da abin da ke bayarwa amma muna ƙarfafa cewa a ba yara abincin da zai inganta rayuwarsu ya kunshi kayan gina jiki kayan da zai ba jikinsu ƙarfi mm. da kuma wanda zai taya jikinsu yaƙi cututtuka abu na biyu da yake kuma abin da kuma yake kara taimaka ma yara da su mm. samu lafiya ingantacciya don su yi girma yadda ya kamata shine rigakafi mm. da ake ma yara alluran nan na a asibitocinmu mm. irin alluran nan da ake yi daga haihuwa har zuwa shekara ɗaya su ma suna da muhimmanci saboda su wa'annan rigakafi da ake yi suna kare yara daga yawan cututtukan da ke kashe mana yara a wa'annan shekarun kasa da shekara eh, biyar. kamar wani irin cututtuka? kaga akwai tarin tb mm. wanda ake ma tarin fuka mm. akwai shan inna mm. akwai wannan ciwon anta din akwai su tarin lala akwai abin da ake ce ma tetanus wanda ake ce mashi tafiyar ruwa akwai bakon dauro akwai su farar masassara da ake ce kamar yellow fever kuma akwai sankarau duk mm. suna abubuwa ne wanda suka yi illa ga yaro kwarai kuwa mm. eh, da suka shafi wa'annan yara so mm. wa'annan rigakafin da ake yi suna an yi su dai musamman ana targeting wa'annan kwayan cutukan da aka san su ne suke kawo ciwon da ke kashe mana yaran mu yan kasa da shekara biyar <laughs> to kin ji maganan tattaunawa da muka faru da ita eh. kenan ba mu fara gama ba har yanzu a na sani Usman eh. ina son in tambaye ka ne da amma kai mata magana yadda abin ke shafar lafiyar su kamar ta fannin makaranta haka ai biyo ne ke da masu sauraro ku sha labarin da abun yake ga yadda muka da ita. Da wanda ya samu wannan abubuwan da kika lissafa da wanda bai samu nan abubuwan ba akwai bambanci a makaranta da za a gane karara? Akwai bambanci sosai. Mm-hmm. Ka ga alin misali yanzu yaron da nake baka misali a ce maka yaro ne an haife shi mm. uwar shi ta yi naƙuda ta galabaita mm. an zo ta haihu mm. ko a gida ko kuma a inda wani ma zai iya haihuwa a wurin asibiti amma mm. babu wanda ya kware da zai bada wannan taimakon gawa idan yaro bai yi kukan nan ba na farko ko bai fara numfashi da kanshi ba mm. idan aka samu tsawon lokaci za ka ga yaran nan tun ba ka ko ina ba za zaka su an kawo su suna irin kamar fisge-fisgen nan idan suka wuce wani lokacin shine ka ga yaron da za ka ga ka saba yawanci yaro wata hudu wuyan shi ya tsaya wata shida yaro ya fara zama mm. wata bakwai zuwa takwas wani yaron yana rarrafe daga nan zai fara matsayuwa kafin shekara ɗaya yawanci yara sun taka Eh. to za ka ga irin wa'annan yaran tun nan ana sa matsala za ka ga su ba sa girma yadda sauran yara da aka haife su da lafiyarsu suke yi mm. sannan kuma za ka ga yaron da ya zo ga irin ga matsala ta ɗaya ya samu na wannan eh. sai ka ga irin wani yaran wasu suna samun matsala har wurin cin abinci ma sai ka ga shan nono ma sai ka ga suna sha suna kwarewa suna kwarewa eh kuma sannan yawa ya eh, sai ka ga shi ma yana so kaga kwarewa nan yaro bai samu mm. wadataccen abinci ba kuma kwarewa na yawan kawo musu cututtuka kamar pneumonia saboda yawan kware wanda suke yi za ka ga mm. sanda suka kai wata shida ana so a fara ba su wani abincin Ta wani abincin da haɗe shi ma a matsa gurin su matsalin su ba su iya cin yadda ya kamata kaga tun nan yaro ya fara ja baya girman shi bai kaiwa na sauran yaran da aka haife su da lafiya a lokaci da tare sanda aka haife shi mm. su ne za ka ga suna wasu suna da matsalan ji mm. wasu na da matsalar gani mm. duk irin wa'in yaran barantana magana ma sai ka gansu ba in kana musu magana ba su ma kallon ka ba su ma san da su kake yi ba eh. to kaga tun wuri ma kai su makarantar ma kan shi ma kafa samu wanda zai dauke su a makarantar ma mm, matsala ne matsala ne mm. sannan kuma ka san mun ce yawa to sai kuma aka zo cewa yaron nan sai ba a shayar da shi nonon uwa kaɗai ba ki da ana bashi ruwa ko tun wata uku wani an fara bashi kamu a ce ai ruwan nonon bai isan shi sai kaga tun nan yaro ya fara ja baya mm. an zo kila ba rigakafi sai kaga daga wata shida yau a ce maka yana gudawa mm. gobe yana amai jibi yana zazzabi sai kaga ya mm. fara rama so shi kuma yaro a yanayin shi Eh, yanda aka haife shi karami mm. duk abin da zai shafe shi zai shafi dukkan jikin shi ne gaba daya ba eh. kamar ni da kai bane ba in yanzu alal mm. misali na ci abu ya bata min ciki daga inda ne gudawa abin nan ya fita shi kenan mm. amma shi yaro karami dan kasa da shekara daya har ko zuwa biyu bai da wannan karfin na cewa an abu ya same shi ya rike shi ɗaya sai kaga duk abin da shafi yaro kadai zai iya zaben duka gaba sai kaga yaro zazzabi kadai yana gudawa yana amai yana yan fisge sai ya mashi kace to kaga tun nan ya riga ya mai da shi baya wurin girman shi mm, haka to ba za ka taba hada wayan shi da yaron da aka haife shi lafiya lau uwar shi tana da lafiya ta samu awo ta haihuwa inda ya kamata ta haihu ta shayar da ɗanta aka mishi duka rigakafin shi ba za ka haɗa shi da wannan ba mm. to hatta wurin wani kaga ya zo matsalan ya samu bai ji kwarai mm. kaga zai shafi koyon ilimin shi a makaranta eh. bai gani sosai shi ma ba za ka hada shi da wanda yake gani tangaran ba babu ma wayan fahimtar karatun kaga ba zai mm. cimma adadin da shi wannan zai cimmawa ba kuma mm. abubuwan abu ne wanda ba su bukatan ba wani kuɗi suke bukata ba mm-hmm. kula ne kawai da eh. yaro ke bukata uwa ta je awo kyauta ake awo mm. abubuwan da ake wajen da ka da a taimaka ma uwa ita ma a asibiti in ka hada kuɗin da za ta kashe da wanda za a kashe na kula da yaron nan gara a je awo rigakafi an ce ya fi magani haka ko ba haka ba mm. ta zo ta haihu yaron ta ya samu taimakon gaggawa an ce ci kwakwalwan shi mm. ta shayar da ɗanta nonon uwa kyauta ce da ubangiji ya bata mm. ya ƙunshi duk abin da take bukata ya girma ba sai an dafa shi ba da ɗumin shi rigakafin nan za ka kai yaro ne shuma kyauta ake yi sai ka ga ya fi sauki a ce an ba yaro waɗannan abubuwa da ba wani abu za su yi kwastan ba akan in ya ce ya ya samu matsala ko ciwo za a mm. kashe in ya samu matsala yauwa mm. ko kuma idan ya samu irin wannan matsalan na yaran da suka samu matsala lokacin haihuwa mm. ya zama masa har abada ta tura yi wasu har su gama ta matsala ana na ana kula da su ne kawai kuma ana kulawa da su ba su iya ma kansu komi kaga yaro ya shekara shida yarinya ta mm-hmm. shekara sha biyu hatta zani sai an ɗora mata kaya sai uwa ta sa mata. Mm, kin ga wahala ta zo abinci sai an bata. Mm. ba magana. kuma kuma wani abu ne kamar yadda kika ce da za iya da za iya karewa. Mm. abu ne da ake iya karewa. haka to daga daga simple abubuwa. yawa eh yawa eh. daga karshe misali wace shawara za ki ba da gaba ɗaya musamman ta ɓangaren kin ga duk yanzu mun ji magana ɓangaren uwa da abin da ya kamata iyaye su yi har zuwa su samu yara lafiyayyu ta ɓangaren gwamnati wasu suna kuka da cewa akwai wasu abubuwan da kila an je asibiti harkar lafiya ɗan kila ko mutane sun yi yawa ko kafin ka ga likita ko layi ne ko akwai wani abu da zaki magana kila da gwamnati ya kamata kila ita kuma ta ɗan inganta abin da za a ce ni mm. kullum gaskiya nukan so in ce Um, akwai wani abin da muke ce ma primary health care mm. lafiya na matakin farko ginshikin cimma e eh, shi mm. eh, shine kuma ginshikin cimma lafiya na kowace al'umma mm. idan uh, kullum akan ce primary health care in an bi hanyar primary health care saboda yana amfani da matakai ne na kiwon lafiya wanda aka tabbatar da ingancinsu kuma abu ne wanda a kowane al'umma suna iya su kawo wa mutanen wannan abin tare kuma da gudunmuwansu abin da muke cewa participation ɗinsu. Mm. So za ka ga cewa in ka kalli wannan kowane al'umma suna da bukatuwansu da ya fi musu muhimmanci. Mm. Mm. So akwai abin da gwamnati za ta yi ɗin kam na ɗaya dai ta samar da wa'annan wurare asibitocin a kuma samar da ma'aikatan wa'anda suna da ilimin da kuma ƙwarewan da za su gudanar da wannan aikin. Mm. ta kuma samar da basic kayan aiki wanda za a amfani da su. Mm. To idan gwamnati ta yi wannan to amma fa mu ma da kuma abubuwan more rayuwa a wayannan asibitoci kamar su ruwa, mm. su wuta, da su eh, wurin ma'aikata da tsaftace wuri da sauransu da kuma samun wuri din wadatacce da samun tsaro. To amma fa mu ma kan ma al'umma din Mm. gaskiya muna da namu mutane fa sai mun yi hakuri. Mm. abin yi na al'umma ya kamata mm. shugabanninmu mazaje musamman su karfafa ma matansu eh. su kuma karfafa ma wa'annan wurare akwai wani abin da zaka iya cewa mu a wannan ward ko eh, ko mazaba ko mazaba eh, eh mazajen nan an karfafa musu cewa su tura matansu asibiti ka ga na ɗaya kenan ka ba mace izini ka ƙarfafa mata ta tafi don ta mm. samu abin da ake samu a asibitin abin da ya buƙaci a ce wani abin sai ta yi da kuɗinta mm. to bai wuce abin da bai fi ƙarfin mu ba ya kamata mazajen nan su yi ƙoƙari kuma su ma su taimaka wa matan nan amma kuma fa mu yi haƙuri idan mun je ko da an ce mutane da yawa ne mu yi haƙuri mu bi ka'idojin da aka ce duk wanda ya hakuri to zai cimma biyan hmm. buƙatar shi ga lafiya hmm. saboda ita lafiya ginshiki ce ta in ba lafiya ba zama lafiya gaskiya ne gaskiya ne sai da hakuri gwamnati da nata amma mu ma gaskiya akwai abin da mu ma sai mun yi da kanmu haka to Allah ubangiji ya samu dace sosai sannan kuma hmm. abu mai muhimmanci da kuma a ce ana maganan of course mun sani akwai talauci mm. amma kuma tana iya taimaka da a ce programs na karfafa juna a ce mutane su ake cewa empowerment mm. to amma ba gwamnati kaɗai ba har akwai masu hali a cikin al'umma kuma eh. su fito su taimaka eh. gaskiya ni nakan ga ba komai a ce gwamnati kaɗai za ta yi za a iya samun a gari eh. mutum ya samu ga mata an taru an koya musu simple sana'o'in da za su iya wanda kuɗin motan zuwa asibitin nan ba sai mijinta ya bata ban tana da nata dama kin je a rubuta hmm. miki magani na ƙarin jini da ake ba mata masu ciki inda dan kuɗin ki sai ki sayo abin hmm. kila ma dai kawai ce musu zan je asibiti ko na je asibiti da su yawa hmm. so gwamnati tana kokari ta kafa wayannan programs na koya mata sana'a da matasa to amma kuma akwai inda al'umma ma za su taimaka gaskiya ne da mm. mutane masu hali a cikin al'umma ni ina mm. kira su ma su fito mu hada hannuwa a hada karfi da karfi sai a cimma yauwa sai a mm. cimma wannan burin gaskiya in muka ce za ta komi yana da wahala tana da nata amma a al'umma sannan ce maka nake ce maka na mai da kai wurin primary health care abu ne da ake so al'umma ta zama na cewa ta ɗauki ownership ɗin program din nan shine kaɗai za a kai ga cin nasara haka Mm, wato ya zama cewa eh, sun taimaka wannan ya kwabo da ɗari ya kawo da sauransu a ta farfado da irin wa'annan wuraren tunda akwai wuraren da akwai su dama amma kuma sai kiga sai a hankali akwai su eh, maimakon jiran sai gwamnati ta yi komai mm. eh mu kuma ma'aikata mu tsare haƙoƙin da aka ɗora mana alƙawarin da muka ɗauka na za mu yi aikin nan mu tsare mu yi shi mm, yawwa duk yana cikin abubuwan da ke taɓarɓarewar kiwon lafiyar mu a ƙasar nan. Mm, to mun gode sosai Dr. Fatima Abdullahi sai mu ce insha Allah za mu ci gaba da tuntuɓa ki lokaci zuwa lokaci domin tattaunawa akan harkar lafiya musamman da ta shafi yara mu. to ni ma na gode Allah kuma ya sa mu samu ci gaban da ake ta din amin amin lafiya jarin talaka a masu mulki na bautar da shi rayuwa power. wai a sa abaka ya fi a rataya dan karanto mana mm, da kwai twitter ga wani atlawal sani kw mm. ya ce gaskiya yara suna buƙatar kulawa da lafiyarsu musamman daga haihuwa zuwa shekara takwas domin lokacin ne suke buƙatar kulawa sosai da sosai to allah sa mun ji sannan kuma da fatan duk bayanin dr fatima abdullahi na ta jami'ar amadu bello asibitin koyarwa an ji duk abin da ta ce kuma an yi mm, amfani da shi eh, mu ci gaba da kiyayewa daga mu har kanmu har yaran namu yanzu kan a safinatu sodangi sai in ce nan zan dakata da ragamar shirin Julie Lazarus Gresham ita ce wacce ta ba da umarnin shirin sai injiniyan mu neo Mr. Rob McLean wanda suke hada mu a shafinmu na Facebook shine Maryam Bugaji amma kuma yau sai a haƙuri mun dan samu dan layin na Facebook sai mu ce sai Allah ya kai mu gobe za a ji mu da wani sabon shirin. usman ahmad kabara a washington dc ke cewa allah ya tabbatar mana da alkhairinsa mu zama lafiya eh, shi irofiya sun gaba a rayuwa babu